muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul Aliyu azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na muryar Jihar Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka haɗa da sharhin bayan labarai. be da shi akwai shirin nan na kokun san daga nan sai mu koyar farisanci. Akwai shirin nan na dan matasa. sai kuma ansoshin fikihu da kuma wato tarbiyyar iyali shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu su majiyar hamshiktar isra'ila ta bayyana cewa wato masu gadin gidajen yare sun da ki marwan bargusi har sai da ya suma iran ta buƙaci ƙasashen ƙungiyar nam su haɗa kai don fuskantar babakere da kuma rashin bin doka da oda a duniya sannan za ku ji cewa kasar venezuela ta bada sanarwar ɗaukar sabbin matakan tsaro a kan iyakarta da kasar colombia yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar hukumar fursunoni ta falasɗinawa ta bada da sanarwar cewa masu gadi a gidajen yari hamtar kasar isra'ila sun dake marwan bargusi a cikin makon da ya gabata har sai da ya suma kuma sun karya masa a wazarsa har guda hudu sanadiyar hakan jaridar the nation ta ƙasar amurka ta bayyana cewa barguthi ya wato yana daga cikin shugabannin falasɗinawa wa'anda hamas ta bukaci a sake su a musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan ɗansa arab barguti ya ce ya sami labarin irin halin da mahaifinsa yake ciki a hannun hamji kasar isra'ila daga bakin falasɗina guda biyar da aka saka suka kuma kore su zuwa ƙasar masar barguti dai dan shekara 66 a duniya ya fara ma da hamji isra'ila tun yana dan shekara 15 a duniya a shekara 1987 yahudawan sun kore shi daga yankin yamar kogin jordan sannan bayan yarjejeniyar oslo suka ba shi dama ya dawo wato gida sannan bayan boren intifada na shekara ta da biyu. yahudawan suka kama shi suka yanke masa hukuncin zaman kaso har abada har zuwa guda biyar bayan sun tabbatar da kisan yahudawa biyar a kansa barguti ya sha nana ta cewa bai aikata wannan laifin ba amma a cikin falasɗinawa kuma da kuma ƙungiyar Fatah ta mahmud abbas barguti a wajen falasɗinawa suna ganinsa a matsayin wanda ya cancanci ya mai gurbin mahmud abbas a duk lokacin da ya mutu ko kuma dai wani abu ya same shi ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci a jawabin da ya gabatar a taron wato tsakiyar shekara ta ministocin harkokin wajen kungiyar 'yan ba mu wato nam a takaice a birnin kampala babban birnin kasar uganda jiya laraba ya jaddada wato bukatar haɗin kai da goyon baya a tsakanin ƙasashen ƙungiyar wajen fuskantar rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma nuna ko in kula da wasu ƙasashe suke yi kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto arakci yana cewa daga cikin manufofin kafa ƙungiyar nam shi akwai tabbatar da 'yancin kowace ƙasa a duniya don haka akwai buƙatar nuna wannan a aikace dangane da yakin kwanaki goma sha biyu wanda haramci ƙasar isra'il da kuma amurka suka ɗora wa ƙasar iran kuma a cikin watan yuni da ya gabata arakci ya ce wannan babban shaida ce na rashin bin doka da oda wanda ake wato wanda wannan ƙasashe biyu suke suka aikata kuma har yanzu suna barazana ga ƙasar ta iran arakci ya yi da ƙasashen turai da suka maida takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasarsa bayan da kudurin wato yarjejeniyar jcpoa ta 2231 ta kawo ƙarshen yarjejeniyar wato a ranar 18 ga watan oktoban da ya gabata sannan ya buƙaci ƙasashen duniya kada su mutunta takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta sake ɗorawa ƙasar lombasa bisa ƙa'ida dangane da ƙasar falasɗinu kuma arakci ya ce wato nauyin ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar tsagaita wuta hannu a ƙasar masar ne su tabbatar da hamshi ƙasar isra'ila ta mutunta yarjejeniyar daga ƙarshe labarin ya ƙara da cewa ministan ya gana da takwarorinsa na ƙasashe daban-daban wanda suka hada da ƙasashen cuba ecuador uganda da sauransu ma'aikatar masana'antu da mana'adinai ta ƙasar iran ta bayyana cewa ta sami ƙarin ci gaba a yawan ƙarafan da ƙasar ke sayarwa ga ƙasashen waje a rabin farko na wannan shekara ta 2025 zuwa dala amurka biliyon hudu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa duk tare da takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar iran wato al'amarin ya bunƙasa a amfani da karfe a cikin gida da kuma wanda ake sayarwa zuwa kasashen waje labarin ya kara da cewa yawan wato karfin da aka ake samarwa a cikin gida ya karu da kashi 34 cikin 100 a cikin watanni shida da suka gabata na shekara ta 2025 sannan yawan karfin da iran take wato sayarwa zuwa kasashen waje ya karu da kashi 45 cikin 100 a cikin wannan lokacin sannan tama ko kuma ɗanyen ƙarfe da ake sayarwa zuwa ƙasashen waje shi ma ya ninka banda haka ƙarafunan wato sheet da ake miƙewa sun kuma an ninninka yawan siyansu wanda ya kai wato dala amurka miliyan 320 a matsayin kuɗin shiga na ƙasar iran kamfanin ƙarfe na mubarake steel da rassansa da suke ƙasar iran sun taka rawan gani don tabbatar da wannan ci gaban masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran a nan birnin tehran shugaban ƙasar venezuela nicola maduros ya bayyana sabbin matakan tsaro a kan iyakar ƙasar da ƙasar colombia bayan da gwamnatin ƙasar amurka ta sabunta sabbin matakai na nuna adawa da gwamnatin ƙasar kamfanin tilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya bayyana cewa shugaban ya shailanta wannan sabbin wato matakan tsaro ne bayan da gwamnatin shugaba trump ta ba wa hukumar cia izinin aiki tukuru don kifar da gwamnatin shugaba maduro a ƙasar ta venezuela sabbin matakan tsaron dai su ne wato kyauta tsaro a kan iyakar ƙasar da ƙasar colombia wanda ya haɗa da iyakoki da suke cikin jihohin tashira apure da kuma amazon wa'anda suke kan iyaka mafi wato kan iyaka mafi tsawo tsakaninta da wasu ƙasashe makwabta ya ce tabbatar da tsaro a kan iyakar ƙasar colombia da kuma a wa'annan jihohi yana da matukar muhimmanci maduro ya ce mutanen ƙasar venezuela mutane ne wa'anda suke son zaman lafiya da kuma mutunci da kuma kare mutuncinsu jaridar new york times ta ƙasar amurka ta nakalto shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba wa hukumar leƙen asiri ta cia a ranar wato cia a ranar talatin da ta gabata a kan ta tsara mata yadda za ta kwace wato kasar venezuela ko da ya kama da wato yaƙi ne masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na ko san sai kuma mu koyi harshen farisanci da kuma don matasa biye da shi akwai wato ansoshin fiƙihu sai kuma wato shirin nan na tarbiyyar iyali shirin na ƙarshe shine afirka a yau da wannan kuwa muke cewa a yi ni lafiya abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa kasar saudiya ban ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan kasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan kasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ji a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkanin su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan ƙasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda irin din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga hakuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma. maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da biyar aka kafa hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya wadda ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayu na shekara ta 1943 aka gabatar batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kafa kwamitin wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idoji na tafiyar da ita da ƙarshe dai aka tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma na kasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa wannan hukuma ita ce musayar bayanai akan harkokin noma abinci da kuma bayani akan sauyin yanayi yadda zai shafi ayyukan noma a duniya da kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma akasin haka ko shekara hukumar fawo tana da mambobi 34 waɗanda suke gudanar da tarika domin tattauna batutuwa waɗanda aka ambata da kuma yin nazari akan mafita idan aka yi hasashe na ukwar wata matsala a gaba masu ko kusan cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan oktoba na shekara ta alif da hamsin daya aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaqat ali khan kafin wannan lokaci dai liaqat ali khan yana da gaskin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewar kasar daga kasar india bayan mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaqat ya karbi jagorancin jam'iyyar amma a rana irin ta yau a lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar pashto suka fiya a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zadroni ya bindige shi lahira yan kabilar fashu na kasar pakistan dai ba sa son kasancewarsu a cikin kasar kuma har yanzu ana fama da matsalolin tsaro a yankuna da yan kabilar fashu suka fi yawa a cikin kasar pakistan masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau kasashen masar da syria suka rattaba hannu akan yarjejeniyar dunkulewar kasashen biyu domin samar da kasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar na kasar masar ta samu kan kasashen ingila faransa da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasar ya zama gwarzo a wajen al'ummomin kasashen larabawa wanda kuma wannan shine sa aka amince da bukatar haɗin kan kasashen larabawa da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka an gudanar da zaɓen raba gardama a kasashen biyu wanda ya samu amincewar mutanen kasashen daga bisani kuma kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai tare kasashen guda uku bata je ko ina ba sakamakon saɓani wanda ake ta samu dangane da bata raba mukamai a sabuwar gwamnati inda ƙasar siriya take ganin cewa masar ta samu wata dama ne kawai domin ta ɗora kanta a kan kasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar syria suka kuma shelanta ficewar kasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar kasar ta larabawa bayan shekaru uku da kafuwarta da ƙarshen masu saurare ko kuma san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran shekara ta 1936 yana da shafin karatu ta digirin digirgir a fannin ilimin zamantakewa da kuma shari'a daga jami'ar sorbonne ta ƙasar faransa dr habibi yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi da kuma hashibir sanjani da muhammad hatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar fayyace matsalar tsarin musulunci kuma akan wannan mukami ne ya rasu yana da shekaru 75 rana irin ta yau آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 113 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna a kan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta kallafa wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. Bad. Mai muni. Batar. Mafi muni. Batarin. wanda ya fi kowane muni. Ruz Rana Ruzha Ranaku Jang Yaƙi چه روزهایی؟ ودن به نظر من اگنینا تلخ میداچی تلخ ترین مپیداچی شیرین میزکی آن داشت shi yana da. Vale. Amma. Khub. Mai kyau. Chebud. Menene ya kasance? Ruidad. Abinda ya faru. Estefade. Yin amfani. Regime. گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلا مکامی شیمیایی mai بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگه جبهه های جنگ پگندگه نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو آن باقی است شی یاونزو بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا او مجروح شد شی یا جی چیو واقعاً هک دردناک می ضافی هماکنون هر ینزو حدود کیمان؟ بیست سال شیکره آن تمام شده شی یک آری بیمار مرس لفیا او بیمار است شی مرس لفیا نی چه مشکلی؟ و چرش لفیا پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد شی yana da Tuma Dalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. بدترین روزهای jang چه روزهایی bud? به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر خب از همه بدتر چه بود؟ تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی بود. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ چون در جبه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی عموی سعید مجروح شیمیایی است؟ بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد واقعا دردناک است او همکنون در بیمارستان است؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. او چه مشکلی دارد؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. تومد الله تونزو کما سی اگر ار سارم ونن و کمری دا تکودانا سکنن محمد دا ابوکن سارمین تر دا ترجمه از کن حوصار. بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ waɗanne ranaku ne suka fi muni a cikin ranakun yaƙi به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر a gani na yaƙi yana da ranaku masu ɗaci da masu zaƙi amma mafi muni akan خب از همه بدتر چه بود؟ تو پیمونی مننه تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاح های شیمیایی بود ما پیمونی از کن ابو بند از کپارو الو کچن شینه ینگ امپانی در ماسو گوبا دو گمنتن صدام تایی چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ me yasa gwamnatin Saddam ta yi amfani da چون در جبهه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. saboda a fagagen daga sun sha kayi ایران. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. tabbas har yanzu akwai sauran alamun hare-hare na makamai masu guba. بله اگر به بیمارستان بروی Amu ya عموی سعید را میبینی ای idan ka je asibiti za ka ga kawun sa'id a matsayin alama اموی سعید مجروح شیمیایی است؟ کاون سعید یا جی چیو دا مکمه ماسو بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد ای شی کمر سوران دداما دگه چکن مزاجن ایران یا جی پگن داگه کما یا سامو چیو نه مکامه ماسو گبا واقعا دردناک است او همکنون در بیمارستان است حقیقه hakan ینا د zafi. شی ما هر yanzu ینا اسیبیتی نه؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. ای کیمان شکارو اشرین کنن ده یک یک اما اما هر ینزو ینا اسیبیتی او چه مشکلی دارد؟ و چه مسئله یکی ده ایتا؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. kawun sa'id ba zai iya yin lumfashi cikin sauƙi ba yana ma da ciwo na fata mai tsanani Tuma Dalla an daji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Idan Allah mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wata tattaunawar amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama julai ta ɗauki shirin a faifai ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. don matasa. Bismillah rahman rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Shirin na don matasa a yau zai kai mu a jamhuriyar Kamaru da kuma jamhuriyar Nijar. inda a baya-bayan nan hukumomin kasashen biyu suka bullo da wasu dabaru na taimakawa da kuma magance matsalolin da matasa 'yan acaɓa ko kuma kabu-kabu yadda ake kiran su a jamhuriyar Nijar ke fuskanta a cikin aikin su a kasashen. To amma kahin nan ga wannan. اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتو اللهم ادعوني ازو اللهم ادعوني أنقوبي To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita a cikin shirin. Sana'ar acaɓa ko kuma kabu-kabu sana'a ce da mahi yawa daga matasa a nahiyar Afirka suka dogara da ita. Sai dai kuma a cikin sana'ar su da dama sukan cin karo da wasu matsalolin da suka danganta da farautar da 'yan sanda ke yi masu na binciken takardun ababen hawan hawansu abinda kuma wasu lokutan ke tada jujiyar wuya tsakanin bangarorin biyu akan hakan ne hukumomi a nasu kokari a baya bayan nan suka bullo da wasu hanyoyi na taimakawa matasan 'yan acaba a cikin aikin su. da farko bari mu je a jamhuriyar kamaru inda shugaban kasar a yayin zagawar ranar sallar matasa ya bullo da wani tsari na taimaka matasan ta hanyar inganta sana'arsu da kuma yi musu lasisin tukin babur kyauta ruwan Allah. Wakilin mu a jamhuriyar Kamaru Wada Alhaji ya zo mana da cikakken bayani a wannan rahoto. ‘Yan acaɓa ko mu moto taxi ko bensikin yadda ake kiran su a ƙasar kamaru sun fito da fifi domin nuna godiyarsu zuwa ga shugaban ƙasa wannan ya biyo bayan jawabin shugaban ƙasa da yake yi kowane ranar goma na februari a jajibirin sallar matasa da ake gudanarwa kowane ranar goma sha ɗaya na watan Fabrairu ko kuma mu ce watan Fabrairu. A cikin jawabin shugaban ƙasa ya yi jawabi ne kan inganta wannan sana'a na 'yan ataba wajen kawo musu horo da ya musu lasisi kyauta. Babban titi da ake gudanar da bikin ƙasa ya cika da mashin da mutane. Ilhaj Hakim shine shugaban 'yan kwadago na garin Gaundare ya gaya mini abin da ya kashi shi wunde. Eh, abin da kawo mu ya yawunde president paul biya shugaban kasa ya yi magana eh, kwana goma na jiye Magana ko magana moto eh, ya ba mu daraja akan aikinmu shine ya kawo mu ya mu mishi godiya domin ya magana moto kuma ya ba mu daraja ya ce kuma za a yi mana boko da za a yi wa 'yan moto boko din kuma banza za a yi musu formation a can Shin ya kawo mu mu yi mishi godiya to wai ko menene fatar su zuwa gaba bukatan mu da muke so a aikin mu an gaundare muna nan da muna da problem da ake kwashen moto a tashe su moto taksiman a kwashen moto din mu don a yi abin da za a gani har a yi reinforcement na security e kuma maganan samun takarda da ake tuka moto da shi ana kira shi permis de conduire shi kuma tana da tsada da yawa a gani abin da za a yi a dan rage kuɗi din kuma in kun yi permit din ba za ta fita da wuri ba shi kuma a gani abin da za a yi a rage a magana har ya fita da dan wuri kaɗan domin waɗansu permi a yi ka zauna shekara ɗaya bar fita ba wannan kuma sai a gani abin da za a yi domin wanda ba shi da permi ba shi da nauyin da zai dauki moto ya tafi kan hanya ya tuka domin wanda ba shi da permi La loi du pays interdit yayi tuka. Baya ga abin da ya tofa, Malam Bubakar shi kuma daga garin berpuwa ya fito ya yi bayani da Fulatanci. Wadiyan wato ala sindikata sima moto. Kamin sivi disku président biya kanju wadi ɓe convoqué min min gari ha ɗo amin lara problem bi koye moto to alhamdulillah baya ga shi wani dan accaɓa mai suna musa shi ma yi bayani kan abin da ya kawo shi wannan babban titi. Ni sunana Musa Suleimanu daga Cibaci nake. Abin da ya kawo mu Boulevard mun zo yi wa shugaban kasa murna abin da ya zo ya mana alkawari da abin da ya faffada kan takura manan da ake yi. Muna gode masa kuma muna daɗa gode masa. Yau a ce mu biya takardu, mu biya takardu mu sai viyar, mu sai empo, mu sai komai. Baka isa ka je wani dan anguwa ba ta kana tafiya a kama ka a ce ma empo. Kai presenter empo a ce viyar, yi un viet a ce sans interdit duk wannan to shi yasa muka zo gode ma me kasa da abin da ya fada a bar takura mana wannan ne kawo ma wannan fili to ba abin da me kasa ya fada menene ku eh bukatun mu kam ɗaya ne meri ivory ta bar mata mana mai kasa bai taba magana yan taxi moto ba yan moto man ba amma bana muna gode masa tun da shi da kanshi ya ga takura mana da ake yi duk da kasancewar nuna wannan murna da yan ataba suka taho nunawa wasu daga cikinsu an kama mashin ɗinsu yayin da suke tahowa halartar wannan biki kasancewar dama gwamnati ta hana su shiga cikin gari. A jamhuriyar Nijar ma haka batun yake, inda hukumomin kasar suka bullo da wani mataki na yin ragowa sosai ga kuɗin awon moto, wato babur kenan a cikin wa'adin wata guda, domin baiwa matasan damar gyaran takardunsu. haka kuma aka yi musu ragowa ga kuɗin yin lasisin tukin moto a farashi mai sauƙi shirin na don matasa ya tuntuɓi ahmad tahaido shugaban ƙungiyar 'yan ataba ko kuma kabu-kabu rashin ta na agadas a jamhuriyar ta nijar ga kuma abun da yake cewa. Gwamnati ta ga daidai na duwan ya yi takarda bisa duk Nijar ya aiko fax. Motan da ake aunawa ya shika saba'in ya maido shi shika talatin da biyar kuma ya ba da lokaci har wata biyu. Kana da lokaci in kana da moto har kai wata biyu ne amma karshen wata biyu da aka bada iska tiran Abril har talatin da watan Abrilu kun ba karge ka auna ba wannan ya shafe ka wannan ya shafe ka kai kai ganganci. Matasa gaskiya ka diba ka gani da lokacin da shika saba'in ake awon moto yanzu da aka maido moto shika talatin da biyar za ka ganin ko kowa da kowa yanzu ga an bar kowa buɗe duk da ɗan kabu kabu da wanda ba ɗan kabu kabu kowa ke awo ka talatin da biyar mu yanzu wajen fuskar kabu kabu muna miki authorization in ka kawo assurance in ka police commissariat suna da register guda mu muna da register guda meri suna da register guda in assurance in ka ta kusa karewa police yana iya da ka ya tambaye ka ka ba assurance kawai ya tambaye ka ina plaque matriculation ka. to yanzu kamar a wajen ku kun samu kamar matasa 'yan kabu kabun su wanda yake sun sun harin wannan aiki. a yanzu yanzu da muke magana da na je biro akwai mutum sittin da biyu wanda sun ɗauki riguna kuma sun rubuta kiran da za musu da Allah ga annabi tun da gwamnati ma yayi furme fa tun da gwamnati yayi a fansan fa ya kamata mu ma yara matasa ina kira gare su su yi kokari duk abin da suka yi yau cikin wata guda ko shikka shikka kake a wata guda shikka talatin kenan balle kana da wata biyu kafin kwana arba'in kin ya kamata a ce kana da shikka talatin da biyar kaje ka auna motanka za mu biya abin Hakuma ba ta ƙara takura ma mutane in dai mutane suka yi wanga aka koma ta farkin gaskiya to hakuma wasu ƙara takura ma mutane in hukuma ta takura ma mutane mu magabata mu za mu ta iya da ba hukuma mu shan mu yi magana mu ce mu yi yarjejeniya da ku kun mana kaza mun yi kuma ga ana takura ma mutane. A kwanan baya mun samu labarin cewa an ɗauko wani mataki na yi musu su matasan 'yan kabu-kabu lasisi wato farmi kyauta ina kwana game da wannan batu. Ba kyauta aka yi ta ba, an yi ta kan shiga goma sha bakwai kawai. Shiga goma kudin tambar da ta ka samu da ta aje dose. Shiga bakwai masu auto ekol waɗanda suka yi forman mutane. Da aka ba mutum wajen kusan ɗari uku birni yara matasa. Mutum kusan ɗari uku aka ba birni kan shiga goma sha bakwai. Ka tai a ba ka karatu na sati guda ko kwana goma da ka je tefe insha Allah bi idin lafis karatun da aka baka za a maka. Shi ba wannan kokari kiran na aga da samna shi muka samu tukun da fara da taimakon Allah da taimakon shi. Shi mana wannan ne gusiya. association har muka samu muka yi akse ga yara matasa kusan ɗari uku wanda muka farni. Kamar ragowa ce aka kawo musu ta yin lasisi. Ragowa ce aka kawo musu ta yin farni saboda abin da ya sa canna sai kashe shi talatin talatin da biyar ba ku samu farni ba. To masu sauraro anan ne shirin na da matasa zai ja birki sai kuma in an sake mu a wani shirin na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a wannan shiri wakilinmu a jamhuriyar kamaru wada alhaji da kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa wanda ya haɗa shirin Hassan barka ne ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ruwai ya barna. Duniya mu bi ta a hannu amsoshin fikihu. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yadda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukuncin amsa sallama a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin shirin ya kunsa. Tambaya menene ra'ayinku game da mayar da sallama a cikin sallah wacce sallamar ba ta kasance cikin sigar salam wato amincin Allah ya tabbata a gare ku ba? Amsa. baya halatta a mayar da sallama idan mutum ya kasance a cikin sallah ne amma idan ba a lokacin sallah ba ne a bisa itiyadi mutum ya mayar da sallamar idan ta kasance kalmar baki ce kuma a al'ada tana matsayin sallama ce tambaya shin wajibi ne a amsa sallamar yara maza da mata amsa wajibi ne a mayar da sallamar yara da suka kai matsayin bambanci tsakanin al'amura mazansu da matansu kamar yadda ya wajaba a mayar da sallamar manyan mutane maza da mata tambaya idan mutum ya ji sallama amma bai mayar da ita ba saboda shagaltuwa ko wani dalili na daban a ta kai ga jinkiri kaɗan shin ya waje ba mayar da wannan sallaman bayan haka amsa idan jinkirin ya kasance gwargwadon da ba za a ɗauki kalmar da aka furta a matsayin amsa sallamar da aka yi masa bane to ba wajibi bane tambaya idan mutum ya yi sallama ga jama'a yana mai cewa salamu alaikum jami'an kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa sallamar yana cikin sallah ko shin amsa wannan sallaman ta wajaba a kansa ko da sauran mutanen sun amsa amsa babu buƙatar mai sallah ya hanzarta amsa sallamar idan ya kasance waninsa ya amsa sallamar tambaya idan mutum ya yi sallama sau da yawa a lokaci guda ko kuma ya yi sallama ga mutane da yawa shin ya isar amsa sallamar daga mutum guda ga dukkaninsu amsa a farkon sallamar amsa sallama ɗaya ta wadatar a sallama ta biyu amsa sallama ɗaya ta wadatar kuma da sigar jam'i da nufin haɗa dukkaninsu wajen amsa sallamar ta isar tambaya wani mutum yana sallama da kalmar salam maimakon salamu alaikum shin ya waje ba a amsa masa sallamar sa a yayin da ake yin sallah amsa idan ya zama a al'ada sallama ce to ya wajaba a mayar da ita kuma wajibi ne bisa ikiyaɗi mayar da sallamar ta hanyar da ta kunshi lafazin assalamu alaikum da farko kamar faɗin salamu alaikum ko assalamu alaikum bayan halatta a ce salam yanzu kuma za mu fara bayani ne kan batun kokonto a cikin sallah da hukunce-hukuncensa tambaya idan wani ya kasance a cikin raka'a ta uku na sallah sai ya yi kokonto shin ya alkunuti ko bai yi ba menene hukuncinsa shin zai cika sallar ne ko kuwa ya yanke ci gaba da sallar daga lokacin bijirowar kokonta amsa kokonton da aka ambata ba a yin la'akari da shi kuma sallah ingantacciya ce kuma babu wani abu akan mutum a wannan lamarin tambaya shin ana la'akari da shakku a salolin nafila a abin da ba raka'o'i ba ne kamar mutum ya yi shakka shin sujada ɗaya ya yi ko biyu amsa hukuncin shakka kan lafuza da ayyuka na siffar na sallar nafila daidai yake da hukuncin shakka a sallar wajibi da za a kula da shi idan ba a wuce wajen ba amma idan an wuce wurin to ba a kula shi tambaya mutumin da yake yawan shakka ba zai kula da shakkarsa ba amma menene hukuncinsa idan shakkun ya zo masa ne a lokacin sallah amsa aikinsa shine kudurta cewa ya aikata abin da yake shakkar yi sai dai idan lamarin ya kai ga bacin sallah to sai ya kudurta rashin yin shakkar babu bambanci a wannan lamari tsakanin rako'o'i da ayyuka da kalmomi tambaya idan mutum ya gane bayan shekaru da yawa ayyukansa na ibadu batattu ne ko kuma ya yi shakkar hakan menene hukuncinsa amsa ba a la'akari da shakku bayan aiki kuma yayin da ya samu tabbacin ayyukansa batattu ne to wajibi ne ya ramako ga abubuwan da suke buƙatar ramakonsu tambaya idan mutum ya yi wasu shashin ayyukan sallah ba a guraben su ba bisa rafkanuwa ko kuma kallonsa ya koma kan wani wuri a cikin sallah ko ya yi magana bisa mantuwa shin sallarsa ta ɓaci ko bata ɓaci ba menene wajibin da ya hau kansa amsa ayyukan mantuwa a cikin sallah ba su bata sallah na'am a wasu lokuta suna buƙatar yin sujadar mantuwa ko wasu hukunce-hukunce sai dai idan ya ƙara ko ya rage wani rukuni da yake ginshikin sallah ko ya aikata abin da zai shafe siffar sallah to sallah ta ɓaci tambaya idan mutum ya manta raka'a ta sallarsa sannan ya tuna a raka'ar gaba misali mutum yana zaton raka'ar farko ta sallarsa ita ce raka'a ta biyu sai ya ƙara da raka'a ta uku da ta hudu sannan ya gane cewa ita raka'a ta uku ce menene aikin shari'a da ya hau kansa amsa wajibi ne mutum ya rama raka'ar da ya tauye a sallarsa daga raka'o'i kafin yin sallama sannan ya sallama fita daga sallah a cikin wannan hali tun da ya bar ta shahud na farilla a wurinta to dole ne ya sujjadar mantuwa guda biyu saboda ta shahud da ya manta kuma itiyadi ya rama ta shahud din da ya manta kafin sujjadar mantuwa guda biyu idan kuma ya yi sallama a raka'a ta uku yana zaton yana cikin raka'ar ƙarshe ce to a bisa itiyaɗi wajibi ne ya yi sujjadar mantuwa biyu da suka rage kuma wajibi ne ya yi su bayan ramakon tashahud tambaya ta yaya mutum zai iya tantance adadin raka'o'in sallar itiyaɗi da yake kansa daga kasancewarta raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyu ne amsa adadin raka'o'in sallar itiyadi gwargwadon ragin da yake tsammani ne a cikin sallah idan ya kasance ya yi shakka ce tsakanin raka'a biyu zuwa hudu to wajibi ne ya yi raka'o'i biyu na sallar itiyadi idan kuma shakkar ta kasance tsakanin raka'a uku zuwa hudu to wajibi ne yin sallar itiyadi raka'a ɗaya a tsaye ko raka'o'i biyu a zaune tambaya shin sujjadar mantuwa tana wajaba ne idan an karanta kalma daga zikirin sallah ko daga ayar alkur'ani ko daga addu'ar kunuti ba daidai ba bisa mantuwa amsa a'a ba wajibi ba ne yanzu kuma za mu fara bayanin hukunce-hukuncen ramakon sallah ne kamar haka tambaya har sai da na kai shekaru goma sha bakwai ban san batun mafarki da mani zai fito ba da kuma yin wanka da makamantansu ban taba jin wani abu daga wurin kowa ba game da waɗannan al'amura kuma ban fahimci ma'anar yin janaba da wajabcin yin wanka ba don haka sallata da azumi na. har zuwa wannan zamani suna da matsala da fatan za a yi mini bayanin ayyukan da suka wajaba a kaina amsa duk sallolin da ake yi a halin janaba to wajibi ne a yi ramakonsu amma azumin da aka yi cikin janaba ba tare da sanin asalin janaba ba waɗannan sun inganta kuma sun wadatar kuma babu batun yin ramakonsu tambaya abun takaici na kasance ina yin mummunar ɗabi'ar nan ta yin wasa da al'aura har mani ya fito saboda jahilci da raunin zuciya sakamakon haka wasu lokuta ba na yin sallah amma ban san takamaiman yawan sallah da ban yi ba kuma barin sallan bai kasance a jere ba a wasu lokutan kan bar sallah ce saboda halin janaba da rashin yin wanka kuma ina zaton na kasance a wannan yanayi tsawon watanni shida kuma yanzu na yanke shawarar ramakon sallah salloli na wannan lokutan shin wajibi ne yin ramakon waɗannan sallolin ko a'a amsa dukkan adadin sallolin ranaku da ka san baka yi ba ko kuma ka yi sallah a halin kana cikin janaba dole ne a kanka ka yi ramakonsu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya gabato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya أقولها tarbiyyar iyali masararo barkanmu da haka" kuma barkanmu saka sadawa da ku a cikin shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga yanar rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha har zuwa ƙarshe. yake ah, ah, ah, yara A cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehu Madami Muhammad Salih Zari ne da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin Risalatul Hukuk na Imam Zainul Abidin dan Imam Hussein alaihi da kuma yadda iyali za su amfana da shi. Yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin shugaba akan ɗan adam. In dai malam ya shirya to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma da mutunci da ke jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahma da jin kai mahalaccin kowa da kowa wanda shi ya bamu damar wasala wannan darasi namu a cikin littafin risalatul hukuk na imami ma'asumi maulana aliyu zainal abidi na ɗan imam hussein alayhi kuma muna akan haƙƙi na goma sha hudu wanda shine haƙƙul a'imma maulana aliyu zainal abidi na alayhi salam ya ce wa amma haƙ usaisuka bisultan fantalama annaka ju'ilta lahu fitna wa annahu ibtala fika bima ja'alahu Allah lahu alayka min as-sultan maulana ali zain labidin alayhi salam yake ce mana wanda Allah ya ɗora a matsayin jagoranka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan shine na farko kasancewa kai wata jarrabawa ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka ga wannan mai maka shugabanci wanda ke maka shugabanci Allah ya jarrabe shi ne don ya gwada shi akan sha'anin tafiyar da shugabancinka tunda shi Allah ya ba damar shugabantarka to yana da haƙƙi a kanka wanda haƙƙin na farko an to hallasa lahu fin nasiha ka yi masa nasiha don Allah ka yi wa shugaba nasiha don Allah, inda ya yi daidai ka ƙarfafe shi don ya ƙara yin daidai ɗin, inda ya yi ba daidai ba, kai masa nasiha a cikin hikima, kai masa nasiha tsakani da Allah don ya gyara. Haƙƙinsa ne da ya rataya a wuyanka, shi shugaba, ka zame masa mashawarci, mai ba shi shawara ta gaskiya. yayin da ya yi daidai ka karfafe shi abin da ya yi ba daidai ba kai masa nasihar a kiyaye wa Allah tumahikahu wa qad busitat yaduhu alayka fatakunu sababu halaki nafsika wa halaki nasiha aka ce kai wa shugaba tsakani da Allah amma ba fito na fito za ka yi da shi ba ba husuma za ka yi da shugaba ba tun da Allah ya ba shi damar shugabanci yana da ƙarfin shugabanci tun ya yi ba daidai ba ba husuma za ka yi da shi ba nasiha za ka yi masa tsakani da Allah sai fa idan ya ƙi karɓar nasihan a wannan lokaci falata atali mahalokin fi ma'asiyatul khaliq ba a biyayya ga duk wani mahaluki a saba ma Allah ta'ala a lokacin babu biyayya amma matukar yana kan hanyar Allah ta'ala sai yi wani kuskure ba daidai ba to haƙƙinsa ne ka yi masa nasiha a matsayinka na mabi amma kada ka ce za ka yi husuma da shiya fito na fito da shiya in ka yi haka to ka zamo makanka dalilin halakar kanka kuma ka zama dalilin halakar shugaban naka zai yi amfani da ƙarfin mulki zai yi amfani da ƙarfin iko ya je ya cutar da kai shi kuma ya cuto. don Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ƙoƙarin zaman lafiya da shugaba da kokarin kaucewa fito na fito da shi kai iyakan ƙoƙarinka a wajen attazallul wa talattuf litafihi minar rida ma ya kufahu anka kai iyakan ƙoƙarinka a zauna lafiya kai iyakan ƙoƙarinka kada a yi fito na fito tsakaninka da shi nasiha kake basa kai iyakan ƙoƙarinka ta inda zai zama shi ba zai ɗauke ka a matsayin maƙiyi ba ta haka ba zai taɓa cuta ma addininka ba kuma biyayyan da za ka masa da da'ad da za ka masa ka yi ta ta inda ba za ka cuta ma addininka ba ba za ka saba ma Allah ba ta'ala a cikin duk wannan kana mai neman taimakon Allah ta'ala amma wala tu'adhahu wala tu'anidahu wanda yake shugaba ne a gare ka kakka ce za ka yi jayayyar ƙarfin mulki da shi kada ka yi ƙiyayya da shi in ka yi wannan to ka fito fili da ƙiyayya da fito na fito da rashin biyayya tsakaninka da shi kenan kuma ka jefa kanka mahallaka kai da kanka kenan shi ma shugaban ka jefa shi ga mahallaka ya cuta maka saboda ƙarfin mulkinsa shi kuma ya hallaka a dalilin ya keta haƙƙinka don Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba wa kunta halikan an na ma'inan lahu ala nafsika abin da ya fi dacewa da kai ka zame mashugabanka mataimaki a wajen tafiyar da lamarin shugabancin da yake muku wa sharikan lahu fi ma ata ilaika duk abin da zai iya yi muku shi shugaban to ka zame masa mataimaki a wajen ɗabbaƙa wannan abin da yake son aiwatarwa na alkhairi a cikinku a cikin al'umma amma kar ka zama mataimaki ga shugaba don yana shugaba a wajen aiwatar da ɓarna a doron ƙasar Allah ta'ala sannan kuma kar ka zama shugaba ya yi ba daidai ba ka yi gum bakinka ko kuwa ka goyi bayan zaluncinsa idan ka yi haka ka kiyaye haƙƙin shugabanka ba a duk lokacin da shugaba ya yi ba daidai ba haƙƙinsa ne mabiya al'ummarsa su nuna masa nan kayi ba daidai ba haƙƙinsa ne a duk lokacin da suka ga ya yi wani abu mai kama da zalunci haƙƙinsa ne su fito fili su nuna masa nan fazalici aka yi a daina amma ba ta hanyar kokawa ba ba ta hanyar fito na fito ba da a wannan lokaci zai dubi matsayin da yake da shi na shi yana da mulki yana da iko ya yi amfani da wannan ya cutar da kai ya cutar da kansa wala kowata illa billah kana mai neman taimako a wurin allah ta'ala a wajen kiyaye haƙƙi haƙƙin shi shugaban naka a wajen yi masa nasiha a abin da yake daidai da yi masa manuniya a wajen abin da yake ba daidai ba don a kiyaye wanda yake daidai don a aiwatar wanda kuma ba daidai ba mai don a kiyaye idan har ka yi haka to ka kiyaye haƙƙin shugaban ka gwargwadon hali a bayanai ko karantarwa na imami ma'asumi maulana aliyu zainal abidina alaihi salam kenan to jama'a ina ganin yau ma dai lokacin da aka ɗiba ma wannan filin ya riga ya kai jiki anan zan takaita sai ce wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibina at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum wal ana a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi mallan ya sake koro bayani idan lokacin namu ya zo ƙarshe a maimakon sashen hausa na boh da ke kakashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salal da zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malaman makaranta kun ga irin haka shi ne. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi nazari ne a kan sauye-sauyen dokoki da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar chadi da tasirinsa a kan makomar wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a wani yunkuri mai jan hankali a lokaci ɗaya kuma da ban mamaki shine yadda majalisu biyu na dokoki da kuma dattijai da ake da su a ƙasar chadi suka amince da sauya kundin tsarin mulkin wannan ƙasa sauyin ya shafi ƙara yawan dangon shugabancin ƙasar daga shekara biyar zuwa bakwai hakanan kuma an bar wa'adin yin takara na shugabancin ƙasar a buɗe ba tare da iyakance adadinsa ba a dalilin haka shugaban ƙasa zai ta tsayawa takara yana maimaitawa har illa masha Allahu. Su kuwa 'yan majalisun da suka yi wannan aiki sun baiwa kansu tukuici ta hanyar ƙara wa'adin zamansu a cikin majalisa daga shekaru hudu suka mai da shi ya zama shekaru shida. To sauyi irin wannan yana da hatsari a kan makomar siyasar ƙasar Chadi. domin kuwa zai sauya ginshikin tsarin siyasar ƙasar ne baki ɗaya wanda za a iya cewa ta faro ne tun daga lokacin da aka rantsar da janar muhammad dabi a matsayin shugaban ƙasa bayan mutuwar mahaifinsa idris dabi a filin dagar fada da masu ɗauke da makamai shi dai muhammad kaka idris dabi ya hau kan kujerar mulkin wannan ƙasa ne a shekara ta 2000 da hakan ya kasance saɓanin tsarin mulkin ƙasar da dokokinsa an dogara ne da yanayin da aka shiga na ɗaukar matakan larura da kuma bawa hakan halacci tun a lokacin da kaka debi yake ɗalibi a makarantar horo na soja da ke faransa ƙasar ta faransa ta rika bashi kula ta musamman ƙasashen amurka da ita faransan kanta sun fake da cewa tsarin ƙasar ta chad yana fuskantar hatsari na rushewa saboda haka da akwai buƙatar a samar da wani yanayi da ya wajabta ɗora kaka debiu a kan kujerar mulkin wannan ƙasa an tsallake dukkanin ƙa'idoji da doka ta shata na naɗa shugaban ƙasa a yanayi irin wannan da aka shiga idan ya faru kamar mutuwar shugaban ƙasa abin da ya biyo baya shine rusa majalisar da aka zaɓa buɗe tattaunawa a ƙarƙashin kulawar ƙasar ƙatar a birnin doha domin baiwa gwamnati ta muhammad kaka idris debi halacci wani matakin na gaba shine yadda ƙasashen yammacin turai suka rika bayar da kula ta musamman ga shi muhammad idris kaka debi Ƙasa faransa ce ta farko wacce ta amince da halarcin gwamnatin tashi kuma ta fara yi masa murna akan hawa kan karagar mulki hakanan kuma faransan wacce ita ce tsohon 'yan mulkin mallaka wannan ƙasa ta ba shi duk wani taimako na soja ba tare da sharaɗi ba domin ganin ya kafa ginshikin mulkinsa ya kama ƙasa tarayyar turai wacce ita ma ta yi furci da gwamnatin ta muhammad idris kakadebi ta zo daidai ta fuskar ra'ayi da faransa da kuma amurka wajen rufe idanu akan dukkanin keta tsarin mulkin kasar da take haƙƙin bil'adama da yi wa dimokuraɗiyya karan tsaye da aka yi a wannan ƙasa waɗannan ƙasashe sa da nasu manufofi a gaba su suke so su kare ba da me zai faru da al'ummar kasar akan yin haka to an mayar da martani a cikin gida 'yan hamayya a cikin gida sun nuna ƙin amincewa da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa daga ciki da akwai ƙin halartar zaman majalisa da aka yi wanda a lokacin ne aka sauya dokokin da suka shafi sha'anin tafiyar da mulki a ƙasar da suka baiwa shugaban damar ci gaba da sake tsayawa takara ba tare da an ƙayyade lokaci ba hakanan kuma aka ba shi damar daɗewa a kan kargar mulki ta hanyar tsawaita wa'adin mulkinsa saboda nuna ƙin amincewa da yadda salon mulkin ƙasar yake tafiya 'yan adawa sun kafa wani ƙawance a tsakaninsu na jam'iyyu daban-daban saboda su kalubalanci ƙin amincewa da abin da ya faru da suka kira ƙoƙarin kafa daula ta iyali ba ta talakawa ba masana doka a cikin ƙasar ta chadi tare da 'yan siyasa sun bayyana cewa su kansu 'yan majalisar da suka yi waɗancan sauye-sauyen ba su cancanta ba kuma ba su ma da hurumin yin haka daga cikin fitattun waɗanda suke cikin wannan ƙawancen na hamayyar siyasa da akwai bahimi badaki wanda ya taɓa zama firaministan wannan ƙasa ta chadi masana doka ƙasar suna cewa abin da majalisar ta yi shine sauya dokokin ƙasa saboda kare maslahar mutum ɗaya tilo sun fifita maslahar mutum ɗaya tilo a kan ta ƙasa da kuma al'umma baki ɗaya sun buƙaci ganin an gabatar da duk wani sauyi na doka musamman ma dai mai hatsari irin wannan ya zama na an gabatar da shi ga al'ummar ƙasar su zama su ne za su raba gardama ta hanyar kaɗa ƙuri'a su amince ko kar su amince amma ba wasu tsarin 'yan majalisa da suke zaune a cikin gidan majalisa ba su ayyana makomar ƙasa irin wannan ta fuska mai hatsari a dalilin haka hukumar kaka ba ta da halacci a wajen irin waɗannan 'yan siyasa ko kuma 'yan hamayya daga cikin abubuwan da suke ganin wannan sauyin ya jawo da akwai mayar da tsarin jamhuriya ya koma mulukiya hana al'ummar ƙasar faɗin albarkacin bakinsu a kan sha'anin tafiyar da mulki babu ƙayyadajjen lokacin zamani a akan zama a kargar mulki ko iyakar zango da mutum zai yi to waɗannan su ne muhimman ƙalubalen da 'yan hamayya siyasa suka bijiro da su a matsayin waɗanda suke fuskanta al'umma ƙasar abin da ya faru na sauya tsarin mulki da kuma naɗa muhammadu kakarebi a matsayin wato shugaban ƙasa a kan wani zango mai hatsari na ƙasar wani babban ƙalubale ne. musamman yadda al'ummar ƙasar suke ganin cewa shugabanninsu sun fake da manyan ƙasashen waje domin samun kariya wato ƙasashen waje su ne za su ba su kariya su ci gaba da zama akan kargar mulki ba wai dogaro da tsarin demokuraɗiyya ba da al'ummar ƙasa ne za su zaɓi masu riƙe da manyan mukamai a wannan ƙasa hakan ya sa an ƙara samun damuwa mai tsanani a tsakanin al'ummar ƙasar da hakan zai iya fashewa a wani lokaci domin kuwa an rufe dukkanin wasu kafofi na cusa fata tsakanin samarin ƙasar da kuma toshe duk wata kafa da ake iya ganin cewa za a yi gyara a cikin harkokin siyasa wannan ƙasa wani bangare na wato matsalar da za a fuskanta shine ta fuskar ƙabilu ƙabilun da suke wajen gwamnati za su cewa a nan kusa babu wata rana da za su zo su yi fatan samun wakilci ƙasa kuwa kamar chadi ta yi fada da yaƙe-yaƙe masu yawa da tsawo da wasunsu suna da alaƙa ne da wannan matsala ta rashin samun wakilcin wasu ƙabilu a cikin hukuma a bisa wannan dalili da akwai buƙatar masu riƙe da akalan mulki a wannan ƙasa su yi tunanin sauyawa tun kafin lokaci ya ƙure. To ma saurare za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com. mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you